ce ba ni da kuɗi za su da kocin kujerar da kocin kujerar eh? wannan za karbo wawa dami da kai kenan Thank you. ku je ku raba ɗari uku uku a kan canji. To ku ci ɗari biyar biyar ɗin ku je. Tsimuga. Tsimuga. Eh. <laughs> Eh. Eh. To ku tafi mana. A da wani ina so in dan mata aikin ne. To kai ba za ka ci abinci ba kenan. Ku ga ya huta. Ba shi ba shi rashin kunya ya tsafe mun ba shi kawai. A bari in na hakura. <laughs> <laughs> yanzu me za a yi maki eh wallahi dama wannan kujerar ne nake so a gyara mu na'am so da yake ban san gurin ba shine sai aka kwatanta mu ikon Allah shine na ce bara hala ba kuwa ce ke baki san na bude nan ba wallahi dama na ka san da yake na zo daga birni ne na dawo daga bautar ƙasa shi yasa to ku a birnin can ba musulmai bane <laughs> ai idan ka ji an ce bautar ƙasa to ana nufin kamar daga dai bautawa ƙasa da karatu daga makaranta ne ake tura mishi. Up to. <laughs> Ba wai kamar bauta. Allah ya hakuri ban gane abin da kika faɗi ba ne da farko. Yanzu ita wannan kujera kike so a yi mata. Ina so a gyara ta ta yadda zan dan dinga zauna idan zan yi karatu. Eh. to to yanzu kin ga um, ki kwatanta min inda kike. Saboda in zauna a yi kujerar nan a natse. sai in kawo miki har gida da kanka a ah, yoto mene ne ai Kisa na aiki to shikenan ba shi da matsala to idan kana so ka zo gidan mu eh. ai ka san hayi eh na san hayi nan yo nan hayi duk ina ne ban sani ba hayi ka je gidan malam liman sai ka aika ka ce a kira maka awo wai nan gidan malam liman na hayi nan kusa da gidan malam sani mai almajirai yauwa to kana zuwa ka ce a kira maka abu. Zainabu abu mai tausayin suna. zainaba Abu mai tagwayen suna. Insha Allah za ki ganna nasu. Ina jiran ka fa. Da zo din ko? Ka zo mana. Allahu akbar zainaba Abu zan zo. Zan zo insha Allah. mata na binni. Daga tafiya kamar za ta kai. Tafiya kamar za ta kai. Sai na zo.